misali kamar akwai wani mai gidan mu magaji ga Ladima wanda daga cikin ɗaya daga cikin wato waɗanda suka karfafa bana gwiwa lokacin da muka ce za mu yi mujalla ya dinga ba mu shawarwari tun daga lokacin da aka tura su su ji su gani al'ummar hausawa ne suka fi so sauraro suka fi so koko karatu duk ya ba mu waɗannan shawarwarin ya ce to in mun kiyaye wannan abin in sha Allah kuma mun jajirce domin al'ummar hausa da suka ɗaukan abin da ya shafi rubutu haka da sauransu ba a halin yanzu yana da mutane akalla dubu ɗari da saba'in da uku zuwa da saba'in da hudu waɗanda suka yi lakin pitch ɗin a halin yanzu wanda yake kan tsinzu da waɗanda suke bin mu a twitter da wanda suke bin mu a google plus hmm. sannan kuma da wanda suke bin mu a shafin mu na youtube duka dai wannan shi ne abin da ya shafi ita wannan tafiyar duniyar kwamfuta ɗin dangane da abin da ya shafi wato kwamfuta wato kwamfuta yanayin canjin ta kawo a cikin al'ummar mu ta hausawa ya wuce duk inda mutum yake tunani domin a da kafin mu fara duniyar kwamfuta mutane da yawa suna ɗaukan kwamfuta a wani abu ne wanda ba yanda za a yi mutum ya iya yi shi wani ma in ka tunkare shi zai maka cewa taɓa ta ma ba zai iya yi ba domin a farkon lokaci gaskiya an jahilci ilimin kwamfuta ne na'o'i ta ita ilimin kwamfuta sosai da a wancan lokacin har akwai malamai na da suke bada fatawa cewa amfani da ita ma bai halatta ba mu kuma muka ga cewa wannan abin ya za a ce abin da zamani ya zo da shi a ce bai halatta ba ya kamata dai mu sake nazari a kai su ya mun tuntuɓi manya-manya daga cikin malamai waɗanda suka san zamanin su da addinin su suka zamanta wannan abu ne wanda lallai wajibi ne kowane mutum ya iya yin shi amma da muka kokarin wayan ma da mutane hankali waɗanda suke tare da mu a wancan lokacin sai suka fahimci cewa a shi ita wannan kwamfutar abu ne wanda ta zama abin tafiya ne a rayuwa wanda ma dole mutum ya amfani da shi yanzu da muka irin ci gaban da ita kwamfuta ta kawo ma al'ummar hausawa ko kuma entirely su mutanen da suke jin hausa ko suke rubutun hausa gaskiya abu ne matukar yawa sannan irin abubuwan da ya shafi su facebook su twitter da sauransu duk mutane al'ummar hausawa duk suwa ba a basu a nan gurin ba za ki ga akwai dandali iri iri dandali daga wannan dandali da wannan dandali duk wanda al'ummar hausa suka kirkira domin wayar mu da kansu wato abubuwan da ke faruwa sannan duk da ci gaban da ya faru na na kwamfuta za ki ga yanzu mutane sun zama wato kusan wayoyi wayoyi ta ta fannin rayuwa da wayoyi ta fannin addini yanzu wahala wani mutum ya tashi yanzu mutane karya ya ce an ce abu kaza abu kaza ya faru a guri kaza yanzu sai ka ga mutum ya ce a ina ka gani in na ce na gani a guri kaza ne sai ce a to ai ni na na san gurin bari in binciko gurin yana bincika sai ce ba a faɗi wannan maganar da ko kuma a maganar da ka faɗa ba daidai ka faɗa ba ko kuma eh maganar da wani ya faɗa gaskiya ne ni ma na ganta a guri kaza wannan kaɗan kenan daga cikin irin ci gaba da kuma wannan irin wato ita wannan kwamfuta ta kawo mana tun da shi ilimin kwamfuta ilimin sana'a ne shi ko ilimin sana'a ana iya koyon shi ta kowane irin ta kowane irin fanni